radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin na rana na yau Laraba ta bawa ranar samu. Kafin mu shiga cikin shirin namu muna taya ilahirin al'ummar musulmin duniya juyayin zagowa wannan rana ta cika kwanaki arba'in na shahadar Imam Hussein jika manzan Allah tsaya da aminci tabbata gare shi da alayensa tsarkaka. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na mu koma noma. daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan masu da su gyara zama kuma za su shirin amma kafin nan ga shirin ko kusan tare da abdullahi saluhu katsina ai saurari lafiya ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau laraba 6 ga watan satumban shekara ta 2023 wanda ya daidai da 20 ga watan safar na shekara 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 202 da suka gabata a ranar irin ta yau wato shabar ga watan satumban shekara ta 1821 wasu kasashen tsakiyar nahiyar amurka sun samu 'yancin kansu daga hannun turan espaniya 'yan mulkin mallaka kasashen dai sun hada da nicaragua el salvador costa rica honduras da kuma guatemala waɗannan ƙasashe dai sun faɗa ƙarƙashin mamayar turawan ispaniya ne tun a cikin ƙarni na goma sha shida miladiya sannan farkon ƙarni da goma sha tara guguwar neman yanci ta kaɗa a cikin ƙasashen wanda ya kai ga samun yancin kai ga waɗannan ƙasashe a ranar goma sha biyar ga watan satumban shekara ta alif takwas da ashirin da ɗaya da farko dai ƙasashen sun haɗa kai da ƙasar mexico babba sannan kuma da wannan haɗaka ta wargaje suka sake hada wuta mai suna federal republic of central american countries wace ita ma bata jima ba ta wargaje a shekara ta 1839 a lokacin ne kuma kowace kasa ta zama intacciyar kasa mai zaman kanta kamar yadda suke a halin yanzu daga ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 141 da suka gabata a rana irin ta yau wato shabar ga watan satumban shekara ta 1882 sojin kasar burtaniya sun mamaye birnin iskandariya na kasar masar kafin wannan lokacin da ya sarkin iskandariya makdoni ne ya gina birnin a shekara ta 332 kafin haihuwar annabi isa alaihi salam sannan kuma birnin ya taɓa zama cibiyar ilimi mafi girma ta duniya banda kuma birnin iskandariya na da matukar muhimmanci a harkokin kasuwanci don yadda yake akan bakin tekun mediterranean da kuma kogin nilu wannan matsayi da birnin yake shi ya baiwa kasar ta masar muhimmanci ta fuskoki daban-daban a shekara ta 1880 da sarkin kasar masar na lokacin taufik pasha ya miƙa wa kasashen ingila da faransa lamarin kula da harkokin kudin kasar ta masar a marshen amincewar mutanen kasar ya sa alatilar sarkin ya sauya gwamnatinsa ganin haka ne turawan ingila suka mame birnin iskandariya a rana irin ta yau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 labaran duniyan da farko ga su ƙasar iran ta ce hamjar ƙasar isra'ila na dab da rushewa kuma sulhuntawa da ita ba zai amfane ta ba sojojin syria sun yi lugudan wuta kan sansanoni 'yan ta'adda a lardin idlib da ke arewacin kasar. sannan za ku ji cewa ƙasar china ta ce dangantakarta da ƙasar amurka ta shiga hali mafi muni a tarihin dangantakan ƙasashen biyu yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa duk wata yarjejeniya da hamjakar isra'ila ba zai amfane ta ba don ta kama hanyar rushewa saboda ta'asan da take aikatawa kamfanin dillancin labaran iran press ip ya nakalto nasir kan'ani yana faɗar haka a jiya talata ya kuma ƙara da cewa duk ƙoƙarin sulhuntawa da ƙasashen musulmi ba zai amfane ta ba kuma ƙasashen da suka yi haka sun yi abin da bai dace ba ganin yadda hamshi ƙasar isra'ila take kisan falasɗinawa a duk ranar allah nasir gan'ani ya bayyana haka ne a yayin da yake ansa tambaya dangane da bude ofishin jakadancin hamshin isra'ila da aka yi a ƙasar bahrain a cikin 'yan kwanakin da suka gabata ya ce mika hannu abota ga harmci ƙasar isra'ila da wasu tsirarun kasashen musulmi suke yi ba zai mai da al'ummar falastinawa baya kan hanyar kwatar kasarsu daga hannun yahudawan ba kuma ba zai hana harmci ƙasar isra'ila rushewa ba jami'in diplomasiyan ya kara da cewa dukkanin al'ummar musulmi a duniya suna tare da falasɗinawa kuma kyakkyawan misali shine abin da ya faru a ƙasar libya a cikin 'yan kwanakin da suka gabata bayan da ministan harkokin wajen ƙasar ta gane ana da wani jami'in gwamnatin hamshaksar isra'ila a ɓoye amma asirinsu ya tonu sojojin ƙasar syria su yi lugudan wuta kan sansanonin mayakan ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke mamaye da wasu yankuna a lardin illim na arewacin ƙasar syria jiya talata kamfanin dillacin labaran iran press ip na ƙasar iran ya bayyana cewa sojojin ƙasar ta syria sun yi amfani da makaman igwa ko kuma atilari a farmakin da suka kai wa 'yan ta'adda wa'anda suke samun goyon bayan gwamnatin ƙasar turkiya a kudancin lardin idlib a ranar litinin ma dai sojojin kasar ta siriya sun yi lugudan wuta kan tungan wa'annan 'yan ta'adda a yankin labarin ya kara da cewa duk tare da korafe-korafen da gwamnatin kasar siriya take yi kasashen amurka da turkiya sun ci gaba da mamayar arewacin kasar siriya sannan kowannensu ya ci gaba da goyon bayan wata kungiyar 'yan ta'adda a yankin don hana zaman lafiya a yankin arewacin kasar ta siriya banda haka a gwamnatin kasar amurka ta ci gaba da satarar danyen man fetur da kuma albarkatun gona na kasar syria da ke yankin da take mamaye da shi da sunan yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'adda ta daesh masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran mai magana da yawon kasar china a ofishin jakadancin kasar da ke birnin washington na kasar amurka ya bayyana cewa harkokin tattalin arziki da kasuwanci tsakanin kasashen biyu ya shiga wani mummunan hali saboda shingaye masu tsanani wa'anda amurka ta sanya wa kasar china amma duk da haka kasashen biyu na daga cikin kasashe wa'anda suke aiwatar da harkokin kasuwanci mai yawa a duniya tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta nakalto leo bingi kakakin kasar china ofishin jakadancin kasar china da ke birnin washington yana fadawa kafafen yada labarai a jiya talata kan cewa mummunan halin da harkokin kasuwanci da tattalin arziki tsakanin kasarsa da kasar amurka suka shiga ya shafi bangaren zuba jari tsakanin kasashen biyu haraji mai yawa na shigo da kayaki zuwa kasashen biyu da kuma takunkuman tattalin arziki na bangare guda wanda gwamnatin kasar amurka ta dora a kasar china bingi ya kara da cewa a halin yanzu ne kasar china a karon farko ba ita ce abokiyar kasuwanci da tattalin arziki mafi girma ga kasar amurka ba a cikin tsawon shekaru goma sha biyar da suka gabata kakakin kasar china ya kammala da cewa harkokin kasuwanci tsakanin kasashen biyu ya kai koli ne a shekara ta shida kuma tun lokacin ne yake ja da baya labarin ya kara da cewa a ziyarar da sakataren harkokin kasuwanci na kasar amurka ta kai birnin beijing na kasar china a kwanakin da suka gabata ta tabbatar da hakan amma ta buƙaci ƙasashen biyu su tabbatar da cewa matsalolin da ke tsakaninsu bai cutar da kowanne daga cikinsu ba ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana cewa sakin kudaden iran wa'anda suke tsare a bankunan ƙasar koriya ta kudu tun shekara ta 2018 ya buɗe wani sabon shafi na dangantaka tsakanin kasashen biyu tashar talabijin ta firas tv a nan teran ta nakalto abdullahiyan yana faɗar haka ne a zantawarsa ta wayar tarho da takwaransa na kasar koriya ta kudu park jin a ranar litinin ya kuma kara da cewa kyautata dangantaka da kasashen yankin asiya na daga cikin manya-manyan manufofin harkokin waje na jumhuriyar musulunci ta iran kafin haka dai a makon da ya gabata ne gwamnatin ƙasar amurka ta cimma wata yarjejeniya da ƙasar iran dangane da kuɗa kudaden kasar wa'anda amurka ta tsare ba bisa doka ba a bankunan kasar koriya ta kudu bisa wannan yarjejeniyar da ya kasar iran za ta yi amfani da kudaden nata fiye da dala amurka biliyan shida don sayan bukatunta daga bankin switzerland amma bukatu wa'anda ba su shafi kayakin da amurka ta hana a saya da kudaden ba a ranar 12 ga watan agustan da ya gabata ne dai gwamnan babban bankin kasar iran muhammad riza farzi ya ba da sanarwar cewa dukkanin kudaden kasar iran wanda amurka ta hana a taba su a bankunan koriya ta kudu an mai da su bankin switzerland inda daga can gwamnatin kasar iran tana iya sayan duk abin da take bukata da wa'annan kudaden amma banda kayakin da amurka ta hana a saya da su masu sauraro karshen labaran duniyan kenan. a gaishe da tahir amin da ya kantuma labaran duniya yanzu kuma sai mu saurari shi na mu koma noma wanda mustaba adam ya shirya kuma zai gabatar. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan batun kare muhalli da yadda aka raya ranar ƙasa ta duniya da ake yi a kowace shekara a matsayin da kan al'ummar duniya dangane da hatsarukan da suke tattare da gurɓata muhalli da kuma yadda za a kare shi sannan kuma mu ji ta bakin masu rajin kare muhallin musamman ma daga najeriya to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. masu rajin kare muhalli a ƙasar najeriya sun yi kira da sauya yadda ake mu'amala da ƙasa saboda ko za a samu sauyi mai amfani wajen kare muhalli ƙungiyar kare muhalli ta ƙasar najeriya a reshenta na jihar abia ta kaddamar da wani kware-kware biki na ranar ƙasa ta duniya kamar yadda aka baiwa wannan rana ta 22 ga watan afrilu na kowace shekara tana mayin kira da ɗauki matakan daina aikata abubuwa da suke gurɓata muhalli shugaban wannan ƙungiyar reshen jihar ta abia ochena onyezu ya ce an ware wannan ranar daidai a duniya domin a tunatar da mutane cewa da akwai nauyi da ya rataya a kan ɗaiɗaikunsu wajen kare muhalli wani yezu ya kuma kara da cewa wayar da kan mutane akan hatsarin da yake tattare da gurbatar muhalli na daga cikin manufofin ware wannan rana hakanan kuma dumamar yanayin duniya sare itatuwa daji da sauransu duk wasu abubuwa ne da ake da bukatar a wayar da kan al'umma domin su fuskanci irin hatsarin da ke tattare da su. shugaban kungiyar kare muhallin ya yi tir da halayyar mutane ta gurɓata muhalli yana mai cewa abin da kuke yi a cikin muhallinku yana da tasiri a faɗin duniya baki ɗaya ya kuma ce ƙananan abubuwa da muke yi a cikin yankunanmu waɗanda ba mu ɗauke su a bakin komai ba suna da tasiri a cikin yanayin duniya sannan kuma suna takarawa wajen gurɓacewar yanayi. a ƙashe su juyo kan ɗaiɗaikun mutane cin moriyar albarkatun da suke a cikin muhalli da doron ƙasa abu ne mai kyau kuma ya zama wajibi kamar yadda onyezu ya ambata sai dai da akwai buƙatar a zauna tare a tsara yadda ya kamata a ci moriyar waɗannan albarkatun da Allah ya ce a doron ƙasa ba tare da an yi barna ba kuma za a aji wa 'yan baya abin da ake da shi a doron ƙasa ba tare da an ja musu matsala ba wani manazarcin a kan harkokin kare muhallin kwake ko obonnaya wanda kuma shi ne jagoranci taron ya yi kira da ɗauki matakai na gaggawa na kare doron ƙasa daga taɓarɓarewa ya kuma ce abin da ake da bukatuwa da shi a wannan lokacin shine yadda sauya tarbiyyar da muke da ita a kan ta'ammali da muhalli take yadda muke sarrafa albarkatun da suke cikin doron ƙasa da kuma yadda muke yi da shara da bola da muke samarwa mr obannaya ya jinjina wa gwamnatin najeriya da cewa tana da tsararriyar siyasa domin kara muhalli amma kuma da akwai buƙatar ta ƙara kwazo To idan muka koma baya domin yin waiwaye a tarihin wannan rana za mu ga cewa ita dai ranar ƙasa ta duniya ana yin ta ne a kowace rana 22 ga watan Afrilu domin nuna goyon baya ga yunkurin kara muhalli. An ƙaddamar da wannan rana da a karan farko ranar 22 ga watan afrilu na shekara ta 1970 kuma a kowace shekara akan ware wani take da ake baiwa wannan ranar domin ya zamanto taken ya zama shine za a yi aiki da shi wajen ayyukan da ake ganin za su taimaka wajen kare muhalli daga gurbata da kuma rage gurbatar da ga misali a wannan shekara ta 2023 taken da aka bata shine mu zuba jari domin kare doron kasanmu a ƙarƙashin wannan taken da aka bayar a wasu ƙasashen an fito da wasu tsare-tsare na ayyuka da suka kunshi wayar da kan al'ummar duniya akan sanin ko mai ake nufi da kare muhalli da abubuwan da ko da ɗaiɗaikun mutane za su yi domin ganin cewa an kare shi na biyu shuka itatuwa da bishiyoyi sannan kuma a kawo ƙashin amfani da robobi da ake yi a duniya sannan kuma a ɗauki matakan tsabtace wuraren da aka gurɓata daga abubuwa masu lalata muhalli. fatan wannan sako zai isa ga kowa da kowa domin yin aiki da shi a nan za mu dasa aya saboda shirin nan mu yana da ƙurare da takaitaccen lokaci kafin mu karkare miwan kwana baki ɗaya muna ga ku zuwa kamar na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu Shirinmu na ƙarshe shine shirin na kiɗa-kiɗan Iraniyawa, ai saurari lafiya. iraniyawa barka mu da da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shin wanda sun ka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran to da yake yau ne ranar arba'in ta shahadar imam hussein alaihi salam don haka ba gauta muku gungun waƙan ko domin jin irin waƙoƙi waƙoƙi na juyayi da suka yi game da zagawa wannan rana ta kwanaki arba'in ta shahadar imam hussein alaihi salam da fatan masu ya zama kuma za su ji daɗin wannan aiso lafiya. an gaishe ku gungun a kur da kuka gabatar da wannan waka ta juyayi ta zagaya ranar arba'in da shahadar imam hussein alaihi salam da fatan masu ware sun amfana kuma ta gamsar da su kuma roƙon Allah maɗaukin sarki ya sanya mu cikin ceton Imam Hussein alaihi salam a nan zanjanan zamun shirin ga lokacin da aka yi mana kawo jiki a tarbiyyar mu a wani shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar waƙar ta juyayi a makafin nan amma duk wanda suka taimaka shirin kammala ni da na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. ta to ma saurare anan mu karshen sheshen namu gan lokaci na raran mu a tarbe mu a shiri na gaba da jin mu ɗauke da za a ɗan shirye amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shi da kammala ni ma dukkan shi nake ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba da bibiyar mu a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.